بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya تكبت الله سبحانه وتعالى والدينون wa ta'ala wanda البركة صفيا mana wannan goma sha biyu ga watan jumada al'ula goma sha biyu ko sha uku a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya da izinin Allah madawakin sarki za mu tashi yayin da muka tsaya a darasin da ya gabata na wannan littafin mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi muna cikin kitabu asalin salati fi safar kitabu asalin salati fi safar kundi da yake magana kan abin da ya shafi kasaru a halin tafiya kundi da yake magana kan abin ya shafi kasuru a halin tarbiya ma'ana kundi na tara kenan kitab na tara kenan kuma a darasin da ya gabata mun ne a babi na goma sha biyar wanda ya nuna kenan yau za mu tashi a babi na goma sha shida a dai cikin kitabu kasar salati fi safa kundi da yake magana akan abin da ya shafi kasuru a halin tafiya zubin da imam malik ibn anas ya ma wannan kundi zubi ne mai ban al'ajabi sosai da sosai domin akwai abubuwan da abubuwan da suka biyo baya wanda yake zaka ce ba su da alaka ma da kaso kenan imam malik ibn anas ya dauki wannan babu ya sanya waɗansu abuwa waɗansu ba ya dauki wannan kundi wannan kitab na kasar salatu fi safar ya sanya waɗansu abuwa waɗansu babi babi wanda yake ba zai iya yi wa su babin karan kansu a yi musu kitab ba shi karan kanshi babin ba zai a yi kitab ba saboda haka da sai zuba waɗansu abuwa ƙarƙashin wannan kitab kuma wannan shine darasin mu na da 87 a cikin wannan karatu na muwaffa zagaye na biyu malam ya ce babul qanuti fi subhi babul qanut fi subhi ko kuma babul qunuti fi subhi yana ana kira ana karanta al-qunut ko kuma al-qanut babu al-qunut fi subh babu da zai yi mana magana kan abin da ya shafi alqanut a sallar asubahi alqanut a sallar asubahi قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة da imam malik ibn anas ya ce babul qanut fi subh babun alqanut a sallar asbahi sai nuna mana kenan yin alqanut a wata sallar da ba ta asbahi ba ba kan ta gina babi ba wannan ji da ko ya gina babi ne akan alqanut ta sallar asbahi alqanut a sallar asbahi to shi za mu ce za a yi amfani da wannan babi domin a yi magana kan alqanut wacce ba ta sallar asuba ba a'a wadaje da ke ko ya ce babu alƙunuti fi subhi babu da zai magana kan abin da ya shafi alƙanut a sallar asubahi alƙanut a sallar asubahi قال عبيد yahya al يحيى الليثي مسند الأندلس ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da suke karatun littafin muwatta a gaban waɗanda suke muwatta ɗin a gaban malik ibn anas ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda ya rasu ya rasu a shekara 278 yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas imamu da immati imamu darul hijra alimul madina wa mufti al-haramain shi yahya ibn yahya al-laifi sunan shi yahya sunan mahaifinsa yahaya ne yahaya ibn yahaya al yana daga cikin waɗanda suke karatun littafin muwaffa a gaban malik ibn anas kuma kafin mai karatun muwaffa a gaban malik ibn anas ya yi karatun muwaffa a wurin wani da ake kiran shi ziyad ibn abdurrahman shi ziyad ibn abdurrahman ne mutum na farko da ya kai littafin muwaffa birnin andulus ma'ana birnin spain kenan a yau ya yahya ibn ya allahi bai kasa a guyu ba yayi karatu a gabansa to da ya karanta muwafa a gaban shi ziyad ibn abdurrahman sai kuma ya ga cewa ainihin mai muwatta ma yana nan a raye shi malik ibn anas to da ka bari ita tafiya tafiyar ya zuwa madina domin ya sake karanta littafin muwatta din wannan shine sanadiyar tafiyarsa tun da kasar andalus har zuwa birnin madina ya sake biya littafin muwatta a gaban malik ibn anas in ban da waɗansu babi kaɗan a cikin kitabul itikaf da ya kokonto a kai shin ya maimaita su a gaban malik ko bai maimaita su a gaban malik ba shi yasa idan muka je ko idan ka duba za a ga cewar da a cikin kitabul itikaf din za a ga ya kawo qala ziyad qala yahya ba kamar inda yake cewa haddathani yahya an malik ba sai dai ce sai dai ce qala haddathani abdurrahman ibn ziyad an yahya an malik haka ya karanta da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki قال يحيى ابن يحيى الليثي wanda ya rasu shekara ta 234 yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi shi yahya din yace ya karanta da wannan shi malik shine imam malik ibn anas imam al-imma imam dar al-hijra alim al-madina wa haramain wanda ya rasu shekara ta 179 an nafi daga malamin nafi umar wanda ya rasu ta anna abdullahi bin umara lalle abdullahi dan umar sahabi dan sahabi wanda ya rasu shekara ta 73 bayan hijira kana la yaqunutu fi shay'in min as-salah ya kasance baya yin alqanut a kowace sallah kana ya kasance la yaqunutu baya yin alqanut fi shay'in min as-salah a kowace sallah kenan a kowace sallah asubahi da wata ba asubahi ba kun da ke ko a asuba inda la ya qanutu fi shay'in min asala. sala bayan alqanut a kowace sallah sannan matashiyar babi idan babu qanut fi subh Babu qanut fi subh al-qanut a sallar asuba asalin da aka kawo a riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi asar guda ɗaya aka kawo hadisi ɗaya aka kawo a riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi kenan a riwayar da ta ba a riwayar Muwatta wacce ba ta yahaya ibnu yahaya al-laysi ba zai iya yi wa an kawo asad sama da guda daya wannan ji da ko magana kan alqanut magana ce mai fadin da suke sosai da sosai ana yi ko ba a yi ba in ana yi a wata sallah ake yi a asubahi kada ake yi ko ba asubahi kada ake yi ba ana yi a waɗansu sallolin da ba na asubahi ba ko ko a waɗansu sallolin da ba na asubahi kadai ake yi ba amma ba a yi a sallar asuba ko dai zamana alƙanuɗin ba a yin ta gaba ɗaya asubahi ko wajen asubahi ɗaya kenan ko kuma ana yin ta a asubahi da wajen asubahi ƙauli ne kenan biyu kenan ko kuma ana yin ta ne a asubahi kaɗai banda sauran salloli no kenan uku ko kuma a sauran salloli ake yi kaɗai banda asubahi no kenan to haka za a gama da suke ta karkasa maganganu ka abin da ya shafi alƙanut ɗin in an kammala wani sai kuma a zo magana kan lafazin alƙanut ɗin ina fata mun fahimci wannan da kyau ba zan karanta mana wani abu kaɗan da zurƙani da yake sharhin wannan hadith ɗin da yake sharhin wannan zurƙani ɗaya ne daga cikin shiro ɗin da aka yi ma littafin muwaffa ya fi shahara da zurƙani amma asalin sunan littafin kawaki anwaru kawakib an hadil masalik bi sharhi muwaffa malik amma da yake muhammad ibn abdulbaki ibn yusuf ibn ahmad ibn alwan az-zurqani al-misri al-azhari al-maliki ne ya karanta ya sai ya fi shahara da shari'an zurqani asali ma abu ga yan kasuwa ma sharhu zurqani suka sa amma shi zurqani din ba haka ya sanya ma littafin suna ba yake cewa shi zurqani kenan ya ciro magana ya dauko magana daga ibnu abdul bar yace ibnu abdul bar yake cewa lam yadhkur fi lam yadhkar fi riwayati yahya ghayru hadha ghayru dhalik a riwayar muwaffa ta yahya ibn yahya al-laifi in banda wannan asar na abdullahi ibn umar ba a faɗi wani abu ba wa ko wanda ya ga wani hadisi na biyu ya ce wafi aksar muwaffa'at amma a yawan abin nan sauran da ake da su wata ba riwayar yahya ibn yahya al-laifi ba ba da hadisi bin umar bayan wannan hadisin na abdullahi bin umar an samu kuma قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى ibn abdulbar yake cewa a duk riwayar muwatta da ake da ita a duk muwatta da ake da su riwayar yahaya ibn yahaya a laifi asar guda daya ake da shi shine asar dan abdullahi ibn umar haya, yahya ibn yahya al-laifi wacce muke karantawa amma sauran riwayoyi da ake da su wacce ba ta yahya ibn yahya al-laifi ba asar guda biyu ake da shi bayan na abdullahi ibn umar sai kuma na hisham bin urwa an abihi anna abahu lalle baban hisham baban hisham shine urwatu ibn zubair kana la yaqnutu fi shay'in min as ya kasance baya alkanut a kowace sallah kaga yayi daidai da arwayar abdullahi ibn umar kenan sai ce wala fil witri haka nan baya yi a witri kaga zikirin khas ba'da am kenan baya yi a witri illa annahu kana yaqnutu fi salatil fajr sai dai ya kasance yana yin alqanun a sallar alfijir haka istisna ibadul istisna kenan yana baya yi a sallar baya yi a kowace sallah baya yi kuma a witri sai dai illa annahu kana yaqanutu fi salati al sai dai ya kasance yana yin alqanut a sallar asuba qabala an yarka ar-rak'at al-akhira kafin yayi ruku'i na karshe idza qada qira'atuhu idan ya kammala karatun sallarsa kafin yayi ruku'i sai ya alqanut ina fata mun fahimci wannan da kyau sai shi mai zurƙa ya ce intaha maganar da ya ɗauko daga cikin littafin ibn abdulbar ta kare sai ya ce wa ƙarsa annahu sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subh bai kasance bai bar yin alqanut a sallar asubahi ba hatta faraka duniya har ya rabu da duniya har ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin alqanut a sallar asubahi rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani shi ya rawaito wannan asar din da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yanayin alkanot a sallar asubahi har ya koma ga Allah wa dara qutni dara qutni shi ma ya rawaito shi mutun nau kenan biyu wa sahahu al-hakim abu abdullah al-hakim an-nisaburi ya inganta hadisin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yanayin alkanot a sallar asubahi har ya rabu har ya koma ga Allah sai shi zurkani ya ci gaba da cewa wa qad sabata an abi hurairata ya tabbata daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi annahu kana yaqanutu fi subh ya kasance yana yin alqanut a sallar asbahi fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu hakan nan kuma har manzon Allah ya koma ga Allah abu hurairah ya ci gaba da yin alqanut a sallar asbahi وحكى الحافظ العراقي الحافظ العراقي مالم ابن عبد البر آه لا مالم مالم ابن حجر الحافظ العراقي babban malamin hadisi ne a zamaninsa shine malamin ibn hajar al-asqalani yana cewa anna mimman qala bizalik daga cikin waɗanda suka ce ana yin alqanut a sallar asbahi al-khulafa'ul arba'a halifofi guda hudu abubakar umar usman ali duk a cikin sahabbai sun tafi cewar ana yin a sallar asubahi bayan waɗannan halifofi guda hudu wa abu musa da abu musa al-ash'ari abdullahi ibn abu abdullahi ibn qais wa ibn abbasin da abdullahi ibn abbasin wal barra da barra ibn azib a cikin sahabbai duk waɗannan sun tafi akan cewar ana yin a sallar asubahi wa min at-tabi'in daga cikin tabi'ai kuma akwai al-hasan al-basri akwai alhassan albasari da yake nan wa humaydin alqawil da humayd alqawil biyu kenan wa rabi ibn khaisam da arrabi ibn khaisam wa sa'id ibn musayyab da sa'id ibn musayyab wa tawus da tawus ibn kaysan tawus ibn kaysan wannan malamai suka ce yayi shekara arba'in yana sallar asbahi da alwalar sallar isha wa ghayruhum da waninsu daga cikin tabi'in kenan wa min al'imma daga cikin manyan malamai kuma waɗanda suke biyo tabi'ai da suke ga cewa da suke da fahimtar ana yin alqanut a sallar asubahi akwai malik ibn anas wa shafi'i da shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i wa ibn mahdi wal auza'i waɗannan kun ga malam ya jero ya kawo sahabbai da yake nan ya biyo da tabi'ai ya biyo kuma da atba'u at-tabi'in cikin a'imma immatul huda sannan kuma daga cikin sahabbai kuma mun karanta cewar Abdullahi ibn Umar bayan yi asali ma an rawaito daga gare cewar bid'a ne shi Abdullahi ibn Umar kullu da ke ko sannan kuma kashi mun karanta al-khulafa ar-rashidun Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk suna yin alƙanun da abu musa al'ashari da abdullahi ibn abbas da barra ibn azu kage yanzu magana ta zama biyu akwai mai korewa akwai mai tabbatarwa eh akwai mai korewa akwai mai tabbatarwa to idan aka zo bincike a ilimi wa ake fara gabatarwa al-musbitu ko al-nashi mai tabbatarwa ake fara gabatarwa ko ko mai korewa sai ya ci gaba da cewa shi shi zurqani wa sahihaini ya zo a hadisin bukhari da muslim su ila anas an tambayi anas ibn malik an anata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subh shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqanut a sallar asubahi ala na'am sai anas ya ce eh yayi qil sai aka tambayi anas aka ce a qanata qabala ruku'i yayi alqanut ne kafin yayi ruku'i qal sai an zai ce ba da ruku'i yasiran yana alqanut ne bayan yayi ruku'i kadan bayan ya taso daga ruku'i sai dan yi alqanut sai kuma ya wuce sujada wa fihi ma aidan kuma a bukhari da muslim wancan hadisi na anas ibn malik da bukhari da muslim ya kare sai zurqani ya ci gaba da cewa wa fihi ma aidan kuma dai a rayar bukhari da muslim din an asim bin suleiman al-ahwal daga asim bin suleiman al-ahwal annahu qal ya ce sa'altu anas bin malik na tambayi anas dan malik an al dangane da yin al-qanut kun ga dangane da al ba a faɗa asuba ko wajen asuba ba fa qal sai ya ce kada kana al-qanut ai al ya kasance ana yi qultu sai na ƙabalar qabala ruku'i aw ba'da kafin ay ruku'i ko bayan an yi ruku'i qal sai ce yace hu kafin ruku'i wanda yake hadisi na makaranta na bukhari da muslim bayan ruku'i wannan kuma ya ce kafin ruku'i mun samu riwaya kenan daga Anas ibn Malik shi kadai kuma hadisan din na Bukhari da Muslim qultu sai na ce fa fulanan wani wani fa akhbarani ya ce min ka ce an fa inna fulanan wani fa ya ce min kai ka ce ana ta ne bayan rukui fa sai ce kazi eh ya ce kazi إنما قنت kanata sallallahu alaihi عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنا صلى الله عليه ya القنوت باي ركوعي ني وتا غدا kun sa layi ba shahara wata guda bayan ruku'i wata guda arahu kana ba'asa qauman yuqalu lahum alqurra kuma ina ganin abinda da yasa yi wannan alqanut din bayan ruku'i tsawon wata guda ya tura tawaga ne wanda ake kira su alqurra masana qur'ani da addinin musulunci saba'ina rajulan mutane saba'in ya aika ila qawmi minal mushrikin zuwa ga waɗansu mutane da suke mushrikai wa kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad tsakanin annabi tsakanin su waɗannan mushrikai din da annabi sallallahu ta'ala wasallam akwai alƙawari alƙawarin shine ba za mu taba ku ba ba za ku taba mu ba akan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan tawaga su je musu fa da ruhu sai suka kashe su sai suka yaudare su fa ruhu sai suka kashe su fa qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharan yadda yad'u alaihim kana sallama alqanun tsawon shekara a wata guda yana musu yana tsine musu shine yad'u alaihim yana musu alqanun yana yin alƙanun akan su bayan ruku'i bayan ruku'i to kuma kaga nan ba faɗi waɗanne mutane ba ne. su ne ri'al da zakawan da asiya ya ci asatin lahawa rasula وفي ابن ماجه أرواية ابن ماجه بإسناد قوي أن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده أنت بين أنس ابن مالك أرواية ابن ماجه دنجين القنوت سيتي أنا يكاف الركوع إذا بني ركوع إيه kuna ji da kyau ku duk waɗannan maganganu ba littafan suna suke ummahatul kutub kuma daga bukhari sai muslim sai ibnu majah warawa ibn munzir an anas ibn munzir ya rawaito daga anas ibn malik ku lura duk hadisi yana komawa kan anas ne ibn malik anna ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qanatu fi salati al-fajr qabla ar-ruku'i wa ba'dhum ba'd wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi alqanut kafin a sallar asubahi kafin ruku'i wasu kuma sun yi ruku'i wasu yi kafin ruku'i wasu yi bayan ruku'i warawa muhammad bin nasar an anasin an na awwala man usman da ke yi nasu raka an ruwaito daga anas ibn malik cewa farkon wanda ya tabbatar da yin alƙanu kabalar ruku shine usman ibn affan hikimar da ta sa kuma yake yin alqanut a sallar asubahi kafin a yi ruku'i shine don mutane su zo su riski wannan raka'a kun da kyau ko domin idan sai da aka yi ruku'i aka taso to ko da liman yi awa biyu awa uku yana yana alqanut kai ne baka samu ba baka samu raka'a ba to amma idan ka zo ka same shi yana alqanut kafin ruku'i ka samu wannan raka'a قال الحافظ sai ibn hajar ya ce wa majmu'u ma ja'a an anas in muka tara waɗannan ruwayoyin da suka zo daga anas bin malik kafin ruku'i bayan ruku'i ana yi duka ko ba kuma ke ta karanta daga anas bin malik ba ya ce in muka tara waɗannan ruwayoyi da suka zo daga anas bin malik an alƙanuta lil haja ba da ruku'i in muka tara su za mu ga cewa idan ana yin alƙanut lil nawazil don wata bukata da ta taso kun lura da ke ko ɗin da ba ta taƙaito ga sallar asubahi kaɗai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙanu tsawon shekara tsawon wata guda saboda buƙatar hakan da ta taso ita ya kira nawazin ita ya kira annawazin to idan alƙanu ce ta annawazin ana yin ta ne da ruku bayan an yi rukuni la khilafu anhu fi zalik babu sabani daga Anas ibn Malik akan haka cewa al-qunut da ake yin ta saboda wani masifa hawa farashi rayuwa ta yi tsanani a roƙi Allah ta'ala ya kawo sauƙin abin ku lura da kyau to ana yin wannan ne bayan farko wa mali li haja amma wacce ba ta bukata ba kamar ta sallar asubahi fasuhihu anhu abinda da ya inganta daga anas ibn malik annahu qabala ruku ana yi ne kafin ruku'i to kun ga malamai suka tattara hadisai ɗin suka fahimta aiki na kawai fassarawa وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك ayyukan sahabai kuma ya sha bamban akan haka ayyukan sahabbai ya sha bamban akan haka kan me haka ɗin? qabala ruku'i wa ba'da ruku'i shin wace ake qabala ruku'i wace ake ba'da ar-ruku'i shin wace ake dan bukata ita ake ba'da ruku'i kamar da Anas ibn Malik ya faɗa wace kuma ba dan bukata ba qabala ruku'i ko kuwa yace ayyukan sahabbai ya sha bamban wani yana yin ta asbahi ba'da ruku'i kenan wani kuma ta bukata qabala ruku'i sai ya ce wa zahir abin da yake a bayyane annahu min al-ikhtilaf al-mubah wannan saɓani ne da yake halattattun saɓani duk wanda ka yi yayi shi ce ya kira ikhtilafu tanawwu saɓani ne na anawwu amaka ko kai wannan ko kai wannan wa fi sahih ibn khuzaima hadisin ibn khuzaima littafin ibn khuzaima daga anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin anasalam bayan yin sai in zai ma waɗansu addu'a na fatan alkhairi ko kuma zai tsine ma wasu to shine addu'a wa alaƙomi kenan kenan in ba waɗannan ba bayan alkanut to sallar asuba ba ta ga ba ta cikin liƙomin ba ta cikin alaƙomi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin zai ma wadansu mutane addu'a ta fatan alkhairi aw da'a ala qaumi ko kuma zai ma wadansu addu'a ta balbalin saboda wani abu da suke wa annahu mahmulun ala sai wannan yake cewa kamar za iya fahimtar wannan alqanu ce lil haja tunda li ne aw ala qaumin alqanu ce in ko lil ce za su zama ba'da ruku ala anal murada bil hasri akan abin da ake nufi da takaita magana da aka yi akan nafai wal isbat fi qawli inna ma qanata shahran ay mutawaliya wata guda a jere wa fi an anas qal daga cikin bukhari da muslim arwaito daga anas ibn malik kana al qunutu fil fajr wal maghrib al ta kasance ana yin ta ne a sallar asuba da sallar magriba ولمسلم عن البراء نحوه وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح da wannan ne abu jafar tahawi ya ce to kenan ba a yin alkanut a sallar asuba li'annahum qalu saboda sun ce tunda malamai sun ce an yi ijma'i akan share alkanut a sallar maghrib amma ba a faɗi sallar asuba ba sai ce to tunda sun yi ijima'i akan share alƙanur a sallar magariba to kina ita ma a asuba an share sai ya kiyasta magariba da asubahi kuna subo ka kazalik sai asuba ta zama ita ma an share intaha maganar abu ja'far fahawi ta kare sai malam ya ce, wala ya ma fi, kai ma ka san ba bai boyi gare ka ba irin raunin wannan magana saboda abin da ya tabbata an share ne a magariba tunda ku ba a samu riwayar an share a asuba ba ba za a kiyarsa magariba da asuba ba wa aradahu ba'dhum faqal wasu kuma malamai suka ce ajma'u an yi ijma'i ala annahu sallallahu alaihi wasallam qanata fi subh akan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqanut a sallar asuba kuna ji da ke ko in maktalafu sannan sai suka ƙara ma juna sani hal taraka shin ya bar yin alqanut din daga baya ko bai bari ba kun bai ci magana ta da ko an duk ya tabbata a nafsar Allah ta sallam ya yi alkanut a sallar asuba to inda ake magana yanzu daga baya ya bari a sallar asuba ko bai bari ba ya ce ku bi ma ajma'u alaihi hatta yathbuta makhtalafu fi saboda haka sai a riko da abin da aka ijma'i akai har sai an samu bayani kuma akan abin da aka sabani akai me abin da aka sabani akai ya bari ko bai bari me aka yi jima'i a kai ya yi mun ji gana kan alƙamus ne kun da kyau a sharhin da muka yi na akhbari karatun akhbari da muka da karatun ashimawi da muka da karatun iziya da muka duk yan wasu da tambaye ba ta alƙamus ce mun samu lokaci zan yi magana kan alƙamus saboda ana ta kawo a cikin littattafan cewar mustahabbi alƙanut a sallar asuba mustahabbi ina ba sai mu ji kamar karatun iyanan ya tsaya kuma yanzu gashi littafan da malam yake ta faɗa littafan bukhari ne da muslim daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ai ina fatan mun gane wannan da kyau ko shi yasa ta ga wata lafiya kasancewar waɗannan maganganun da ake ta yi akan alqanut sai aka sa alqanut din ma cikin mustahaban sallar asuba kun lura da kyau ba ta cikin farillai ba ta cikin sunnoni ba ta cikin abinda sai aka sata cikin mustahabbai kuma watakila waɗannan bayanan da ake na alƙanunin zai ta ji su gingirin kullum da ke ko asalin maganar yanzu ko da ka ɗauke ta daga wurin sahabbai kai tsaye matakin farko kenan ne an samu saɓani a kan yin alƙanu cikin sahabbai ko rashin yin alƙanu muna da ruwaya daga abdullahi bin umar cewar baya yi a kowace ruwaya ma daga gare cewar bidiya ne kuna ji da ke ko sannan ga ruwaya zuwa ga alkuna wal arba abubakar da umar da usman da ali ana yi abdullahi bin abbasu ana yi barra ibn Azibin ana yi abu huraira duk suna yi to da haka kaga in abdullahi bin umar yayi magana akan alkanun ne iya masanyarsa akan abin da ya sani ya faɗi haka su ma sahaba akan abin da suka sani suka faɗi haka na fata mafanci wannan da kyau Sau da ka za ga abin ba na tada jijiyar waya ba asalin matsalar ba ta tada jijiyar waya ba ce alƙanu ta tabbata daga wurin sahabbai waɗansu sahabbai suna ganin tabbatacciya ce wasu kuma suna ganin ba tabbatacciya ba ce sura kaga a yau in wannan ya dauki alƙawari yana yi ba za ka taɓa ganin ya aikata bid'a ba lura da cewa an samu sahabi ɗaya ko biyu ya ce bid'a ce ba za ka iya cewa bid'a ba ce saboda akwai dubin ta sahabbai da suke yi daga da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya in an tambaye san alƙalun me za ka ce to ai alƙalun ne ce ana iya na <laughs> eh da ke ko aya ake yi to yanzu matakin farko ana yi ko ba a yi ko kuma akwai sabani a kai eh? Eh, eh, idan ana yi na sai maje ga shiga yi daman na farko sai ka tabbatar da yi tukunna sai ka tabbatar da yi sannan sai ka je ka shiga idan ta sallar asubahi ce ana yi ne a asirce kuma ana karanta Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka aya daga cikin ayoyin Qur'ani da aka share karatun su wata sabon magana ce kuma aya ce daga cikin ayoyin Qur'ani da aka share karatun su wannan a asbaki amma idan lil haja ce idan ta bukata ce da ake yi a salloli gaba ɗaya to ana yin ta ne a bayyane wana ji da ke ko ana yin ta ne a bayyane kuma limamai sai su koya in bai iya ba sai zai samu wani ya rubuta mashi lokacin da boko haram ke tsanani an ta yi wa limamai magana su yi sai wani ce shi bai samu lokacin da zai karanta ta zai rubuta ta bane bai iya bane irin ta kuma sai mutum ya samu ya rubuta ko a rubuta mashi aikin limanci ba ya taƙaici kawai ka je ka ba mutane sallah bane kaɗai da sauran ayyukan da ke biyo bayan su kuma da larabci ake yi ana yi a tsaye ƙabalar rukui ko ba da rukui ba da rukui za a alƙanu za su haja ta bukata tsanani da aka shiga ciki kasan kwanan wasu 'yan watanni ba an shiga tsanani na rashin lafiya sai ga gida an yi zagaye ɗaya zagaye biyu wani gida har zagaye uku a kai Kullum da ce ko kuma za ga alhamdulillah Allah ta'ala kuma ya yi wa cututtuka aka zo kuma ta hawa farashi abubuwa suka tsananta da aka ce shugaban kasa ba lafiya kowa sai da ta hawa farashi ji sai ya kau kowa sai ta addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya bashi lafiya saboda ka idan ta bukata ce ta haja ce ana yin ta ne a bayyane kuma a salloli kuna ji da ke ko idan kuma ta sallar asubahi ce ana yin ta ne a bayyane a asirce bayan abin nan kafin ruku'i a raka a ta biyu Allahumma ina na kawai na sai mai kuma a kowace sallah a kowace sallah annabi sallama ya tura waɗannan mutane muka ambata sai ɗauki tsawon lokaci ita ma ana yi ko ba a yi ma dawo magana ana yi ko ba a yi ita ta buƙatar saboda aya cikin suratul al imran laysa lakum min al-amr shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake alqanut din shine sanadiyar saukar ayar Allah ta'ala ya ce laysa laka min al amr shay babu ruwanka a abin da ya babu ruwanka isa malikiya suka ce bayan ba a yin alkanut a sauran salloli in banda asubahi saboda sanadiyar waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi addu'an ne ya ce Allahumma alayka bi utubat bin rabi'a wa shayba bin rabi'a kaga ya nuna da a bayyane yi alkanut din kenan duk ya nuna a tunda sahabbai sun to lafazin ce Allahumma alayka bi utubat bin rabi'a wa shayba bin rabi'a waɗannan dutse na dun kwarai shawani kuma wani abu wata falala daga cikin falala ubangiji sai Allah ta'ala ya tayar da zakakuran sahabbai daga cikin ƴaƴansu kullum da ke ko utuba bin rabi'a da shaiba ibn rabi'a da wane ne ƴaƴan rabi'a rabi'a rabi'a da wai ibn walid sai Allah ta'ala ya tayar da khalid ibn walid lura da ke kuto wannan abin da ya faru har annabi sallallahu ya dauki tsawon lokaci yana musu alqanut sai Allah ta'ala ya ce laysa laka min al'amri shay babu ruwanka a wannan al'amari aw yatubu alayhim aw azibam ko Allah ya yafi musu ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimun lalle dai sun yi zalunci amma babu ruwanka sai ya daina to tun ya daina za a ci gaba da yin wani abu ya taso wata sabuwar magana kenan kullum da ke ko a nan nake jan hankalin ka musasa harshe akan malamai ko akan wani abu da wani ya rubuta yana da hatsarin gaske ce ai ba shi da hujji ai za ka za ai shi ya tabbata a bukhari annabi ya yi addu'a ga kutu mutum na rabi'a ga ba mana rabi'a ga ai mana ya tabbata ai shi yasa aka ce laysa lakum la amr shay aw tuba alim ayu azibun fa innahum zalimun kuma yasa aka ce qanata shahara yayi alqanu tsawon shekara wata guda to ya bai ci gaba da yi ba to shi sa ma waɗansu suke ganin shin za a ci gaba da yi ko ba za a ci gaba da yi ba ta buƙatuwar kenan to kenan buƙata a magana kan al'anut ba darasi ɗaya ne ko biyu ba kenan nan ya ce ƙanut ta wuce rifa wace ake a wuce rifa ce ya karanta da hassan wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da hasan jikarsa kenan kaga in muka kallaci wannan asar na juda da anas in dai ba ta asuba ba zai iya zama za ta iya zama da ruku'i ansa da ruku'i ya fi a yi ta bayan an yi ruku'i ƙwano ta wikiri da ake kuma ƙwano ta wikiri da ake ba ta takaitu a ramadan ne da wajen ramadan ba ba ta taƙaitu a ramadan ne kaɗai ba kuma a ramadan ɗin ba ta taƙaitu a tahajjud ne kaɗai ba ina fata mun fahimci wannan da kyau alƙanut addu'a ce ana rera addu'a asali ba a rera addu'a nau'i ne na bid'a rera addu'a abinda ake rerawa guda ɗaya ne shine ne alƙur'ani warattil alƙur'ani tartila amma duk wata addu'a da za a yi a yi wa yana addu'a ana sawa a kase sawa a kase din ba shine mai ba amma rera addu'a ba a rera kwata kwata yadda ake karanta qur'ani a ce za a ja mata madda kaza a yi kaza a yi duk ba a yi addu'a addu'a ce kullum da ke ko saboda haka idan aka ce alqanut ba a rera ta wace yake tana cikin sallah ana yin ta a cikin sallah to ga ina addu'ar da ba a yin ta ma sai a ina ga addu'ar da a wajen sallah ma ake yin ta kullum da ke kuwa a cewa ne zuwa rufe mai da addu'a misali kasan su wuraren sai a cewa ne ya rufe da addu'a to ya mutum zai ana rera addu'a a lokacin ba a yi in dai ma a wani cikin sallama ba a rera da Allah ta'ala ya ji kamaran jafar ya ramshe shi ya ce da mun kasance muna rera alkanut amma yanzu mun dena mun gano cewar ba a yi sai qur'ani wa alaikum ya ce addu'ar da ake a cikin ƙur'ani a cikin alƙanu idan aya ƙur'ani ce fa eh, yanzu a wannan zubi ta zo zubin addu'a ko zubin karatun ƙur'ani eh zubin addu'a ta zo idan ta zo a zubin addu'a ba za a rera ta ba da ke ko abinda zai nuna maka haka ai ba a yi ba a karanta ƙor'ani a sujada ba a karanta ƙur'ani a sujada amma da ka zo yin sujada me ake yi a sujada addu'a sai karanta rabbana la tuzigh qulubana bayan shi da ta nan habla min ladunka rahmatan innaka antal wahhab za ce ka karanta qur'ani a addu'a ka karanta ka karanta ne wannan ababun addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا أفرغ علينا صبرا آمين a'a ina cewa wanda ya karanta da alhassan ne ina tabbatar da tabbatuwa ta witiri kullura da ke ko ta witi saboda kowace ya kamata a yi magana akan ta sai a shiga kuma fri'at ɗinsu asali arkanot ta witiri in ta bi isnadin ta wallahu alam za ga tana zuwa ne zuwa ga alhassan ibn ali ibn abi talib ina fata mun fahimci wannan da ke ko yace menene shiga ta tambaya ta biyu shiga ta ɗan tafi mu kadan amma kusan shahararriya ce ba zai iya tunawa farfansa aiwa اللهم اهدنا في من هديت نعم هذا هي قرا والله اعلم هذا هي قرا سواء هي ايت ذا كرنتا كو ذا هي قرا والله اعلم ذا هي قرا وي ابي قال رحمه الله باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة باب النهي عن wal insanu يريد haja babu da zai mana bayani annahayu anis sala an hana yin sallah an hana yin sallah wal insanu yuridu haja a lokacin mutum yana da bukata a lokacin yana da bukata an hana ya je ya yi sallah yana da buƙatar fitsari ko yana da buƙatar bayan gida ko yana da buƙatar ya yi tusa nawa kenan uku ko yana da buƙatar ya ci abinci to an hana ya sallah wannan ba shi ke nuna ci gaba da sallah ba domin ka ce ci gaba da sallah ne saboda wani ta, ai ba ci kaɗai aka faɗa ba an faɗi fitsari an faɗi tusa an faɗi bayan gida shine babun nahyi an sala babun da yake magana kan hana sallah al aslu fi nahyi at tahrim suka ce asali idan an ce an hana abu to haram kullum da ce ko kenan idan yayi sallar zai sake wasu ka ce zai sake wasu ka ce ba zai sake ba saboda haka asali mutum ya guji duk abin da zai yi malamai su yi magana biyu akan ibadarsa kullum da ke ku mutum ne ya sallar ana sai ake tambaya sai gaji wani malami ya ce ai zai sake sallar kuma alhalin ta bi ta kanka sai kuma zaka sake tambaya to malam idan ka zani fa mana kana mutum yana sai ya daddafi isa malamai suke cewa al-khuruj khilafi aula mutum ya fita daga cikin sabani da malamai suke shi shi babun hayi an salati wal insanu yuridu haja babun da zai mana bayanin an hana yin sallah a lokaci shine wal insanu wawu wawul hal wal insanu yuridu haja mutum yana da yana neman wata bukata sai zama jumla haliya kenan ai hala kaunihi yuridu haja قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك قال عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas cewa ake yi haddasa ni ko haddasa na dalin wani wasu da yake da shi kenan shadda da ni da fata haddasa na ya karanta da mu an ga ce haddasa na mun karanta ka ku lura da ke ku an ga ce haddasa na mun karanta an ga ce haddasa na ya karantar da mu a kowanne daga ciki dalin yana da mai shadda in ka ce haddasana sun yi hadafi mun yi hadafi ashe ga ana buƙatar mutum ya koyi yadda ake haddasa haddasana haddasa na haddasa fi limabi na maf'ulun bi lura da ke na maf'ulun bihi amma in ka ce haddas na haddas abin nan sa'on ke sai in ce dalil Sa'on kai sa'on ita ce ba shi harfin ƙarshe ba ba dalin ba a kowane dalin yana da shadda da fataha sa'on da ke magana haddasa na ya karanta da mu haddasa na ya karanta da mu haddasa na mun karanta kun lura da ke ko sai mutum ya ke ya ce yahaya ibn yahaya allaisi ya karanta da ni wannan shine haddasa ni nunu luqaya ake kiran wannan domin asali fi'ili nunin ba ta shigarsa sai ya ga yawon nisba ba ta shigarsa ya'un ta mafi bihi ba ta haɗuwa da fi'ili isa aka sa wannan nunin don haddasa ni shi za a kira ta nunin luqaya wacce ta hana ya'un ta haɗu da da da fi'ili ne ita ce mafi bihi ya haya ibu ne ya alaisu ya karanta da ni wannan an malik daga malik na anas imam da imma an hisham bin urwa daga hisham dan urwa hisham dan urwa ya rasu shekara ta 144 an abihi daga baban hisham shine wa kenan urwa ibn zubair urwatu ibn zubair wanda ya rasu shekara ta 94 ba hijira anna abdullahi ibn arqam lalle abdullahi dan arqam abdullahi dan arqam kana ya ummu ashaba ya kasance yana wa mutanen Salimanci. abdullahi ibn arqam ya kasance yana wa mutanensa limanci kenan ba so ɗaya ba so biyu ba shi ne limaminsu ana nan fahadaratu salatu yawman wata rana suna kan tafiya sai lokacin sallah yayi fahadaratu salatu yawman sai wata rana lokacin sallah fazza haɓa ne hajjati sai ya tafi domin ya je ya biya bukatarsa an ce ya tafi domin ya je biya bukatarsa shine bayan gida ko fitsari sun maraja sannan sai ya dawo faƙal sai ce inni ni samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙo ni na ji manzan allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yana cewa iza arada ahadukumul gha'ita idan ɗayan ku yayi nufin zai je yayi bayan gida falyabda bihi to ya fara da bayan gidan qabala salat kafin yayi sallah ya fara da bayan gidan kafin ya sallah banda malik ibn anas turmuzi da ibn majah don soroto wani hadisi suna cewa abdullahi bin arqam ya faɗi wannan nema daidai ana dab da fara sallar ana dab da fara sallar kamar mai ikama zai fara ikamar sai ga ya fita ya je ya kewaya ya dawo sai ya karanta da su abin da ya sa kenan ya fita ya dawo domin ya je biya bukatarsa a duk lokacin da mutum zai yi sallah yana matsa bayan gida yana matsa fitsari yana matsa tusa za a gabata da cikakken nutsuwa asalin khushu'i da ake samu a cikin sallah da Allah ta'ala yake kada afala al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un ba zai same ta ba asali da mai akhdari yace li salati nurun azim tushriqu bihi qulubi musallin wa la yanaluhu illa al-khashi'un ba zai same shi ba dan shi abin da yake a gabansa yanzu yanzu shine kawai maza ya je bayan gidan saboda haka in mutum yana cikin larura kada ya ga cewa a ah, to ai yanzu shi yana ganin yayi sallar ya huta yayi sallar ya huta baya duba ɗaya hannun yayi sallar akan lokaci a natsi yayi sallar cikin khushu'i da natsuwa yafi ku lura da kyau ko wannan shine abin da ake dubawa sai wasu malamai suka ce idan ya ya matse ya matse ya matse har ta koma ciki tace ce ƙululululululu sallar shi ta bace mun yi da yanzu wasu kuma suka ce a ai abin da ke bata alwala shine khuruj in dai bata fita ba to sallar shi tana nan haka ma mai in zai ya faɗa yace qawluhu da'if kun lura da ke ko saboda gaskiya dai akwai hatsari sosai abu muhammad ali ibn hazam ya ce ai ina sallar shi ta ɓaci saboda an sallar ya ce wala huwa yudafi al-akhbasan ba a karɓar sallah mutum yana matse al'akabasan al'akabasan hubusi guda biyu shi ne eh, tusa da bayan gida ko fitsari da bayan gida mutum yana matse su za ga sallar shi ko ya yi gaskiya za shi gare abinda ake bukata mutum ya nutsu ya je ya zaga ya yi alwalarsa ko ya yi fitsari ne in fitsari ne ya kama shi ko tusa ce ya je ya tusa sannan ya zo ya kama sallah قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم دقى زيد بن أسلم shine malamin malik a wannan hadisin a hadisin farko da a yau malamin malik shine nafi a na biyu malamin malik shine hisham bin urwa ahadisi na uku malamin malik shine zaid bin aslam yace an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam ya rasu shekara ta 136 anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab radiyallahu an mun je rasu shekara ta 23 bayan hijira qal ya ce la yusalliyanna ahadukum kada dayan ku ya kuskure yayi sallah kada dayan ku ya kuskura yayi sallah wa huwa damun baina warkai yana matse tsakanin aiki biyu na jikinsa yana matsa jikinsa yana matsa duburarsa yana matsa jikinsa mana yana matsa bayan gida da yake so ya fita yana matsa tusa da take so ta fita kada ɗayanku ya kuskura ya yi sallah yana wani ku lura kada ɗayanku ya kuskura layu la yana shi ne nuna taukid a saƙila nuna taukid a saƙila ta bai ce layu salli a hadukun ba layu salli a hadukun ba haka ya faɗa ba ce layu yusalli yana wannan nunin ɗin mai shadda ita ya kira nunin taukin asaƙila kada ɗayan ku ya kuskure ya yi sallah a lokacin yana matsa bayan gida a lokacin yana matsa fitsari a lokacin yana matsa tusa kada mutum ya kuskure ya yi wannan kada mutum ya yi sallah an kawo abinci shekarun abinci yana dukan shi kullum da ke ga har yawu ya fara tsinkewa mun fahimci wannan da ke kusa kada mutum ya a bari a ci abinci sai kuma a yi sallah amma idan mutane kuma suna da ba sa da bukatar abinci cikin gaggawa ba sai wani lokacin an kawo mutane abinci wani lokacin suna ta jira da ki minti sha biyar minti ashirin minti talatin sai wani ya ce kafa ya wuce wani kuma tsabage taku ne kawai kada a ce shine yake da bukatar abincin yana da bukatar abincin amma ba zai magana ba tsabar taku kun da jin kun in dai ana da bukatar abinci a ci abinci sannan a yi sallah kuma ba shine ci gaba da sallah ba da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam